assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 24 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 433 wanda ya daidai da sha hudu ga watan jini miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2012 gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ba. muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatil aham in ba ku manta ba muna cikin kitabul kitabul zakati ko littafin zakka karatunmu na ƙarshe mun tsaya dangane da hadisan abu musa al ash'ari da mu'az dan jabal cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura su yemen ya umarce su cewa kada su amshi komi ga zakka zakkar kayan noma illa daga waɗannan nau'ukan abinci guda hudu da sha'ir da akama da zabe sannan da dabino waɗannan su ne cikin kayan noma waɗanda annabi ya umarni a amsa a amshi zakkarsu to duk abin da ba hudu nan ba za ku iskan ba dai maganar annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam sai dai maganar wani malami sannan cewa a tsaya ga zakar kayan noma ga waɗannan nau'uka guda hudu tun da bakin sahabbai har ya kai ga tabi'una har tabi'u tabi'ina la yawmil qiyamati ba za a rasa masu wannan ra'ayin ba don haka ba wai wani ra'ayi ne da wani kago jiya ko yau ba ra'ayi ne wanda asali ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi ne ingantacce ina tsammanin nan mun ga tsaya karatun mu na karshe to yau za mu tashi wallid dara qutani am mu'adhin fa ammal qissa wal bitikh war rumman wal qasabu faqad fa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa isnaduhu da'ifun daga riwayar dara kutuni imamu dara kutuni shi ya fitar da wannan riwaya an mu'azin daga mu'az dan jabal yarda Allah tabbata gare shi mu'az ya ce annabi eh, eh, mu'az ya ce fa ammal qissa amma kaga duk kun san qissa duma kun san akwai nau'in duma wanda ake ci ko akwai wani na nan mai tsawo wani nau'i na duma mai tsawo kamar shantu kun san shantu wanda mata ke kiɗi ba shi shantu ya dai yi tsawo tsawo ne bai da tsawon shantu ba wani nau'i ne na duma mai tsawo to shi ne ƙitha wal bitir da kankana ita kan kankana kowa ya san da ita ko war rumman da rummani shi ma da yawa sunan da ma'arufi ne amma da ƙyar wanda ya taba gani ne cikinmu, ko akwai wanda ya taba ganin rumani amma dai mai taba gani ya yake to eh kanana haka rumani yake kamar gwadda gwadda daji wasu ya da gwadda ke na dalla to ni garinmu akwai rumani gidan ku to eh, an huta ah. Eh, akwai inda an kasa rumani nan ya kuma yana yaya kuma an taba kawo mana yaya ne mun kaci rumani ka san gwaddar daji Ka san ba ta yi girman gwaddar gari ba ko gwaddar daji to yana da yaya ciki shine rumani girma ne kamar girman lemu eh to shine rumani to waɗannan abubuwa guda uku ko da da da doma da kankana da rumani wal kasabu da kara waɗanne mai kara ake amfani da su rake madalla su ne karan kamar takanda wa ya san takanda to ya takanda take kamar janjare eh, ita ma ana shan ta ko ana shan karin madalla to kaga su ne kara da ake amfani da su da rake da takanda to da kara waɗannan abubuwa guda biyu in ji mu'az dan jabal ya ce faƙada a fa'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa manzon allah ya yi rangwame da gare shi ga wannan kenan su zakka wa isnadu da ifin sai dai isnadin wannan hadisin isnadi ne da ifi wato isnadi ne mai rauni wannan hadisi hadisi ne da ifin jiddan na fata kun fahimta to masu bulugul maram kamar ku misali irin wannan naskha ta bulugul maram in kun ka diba ga hadisin mu'azu dan jabal da abi musa al-ash'ari wanda mun ka karanta da ƙarshe wanda ne bayani na yanzu to za ku iskan ma ina dan alamar da yake yi na sai salaba ɗaya biyu uku ya samu ku lamba gare shi to in kun ka diba lamban nan za ku ga ya ce hadisin nan na mu'az bai inganta ba ibnu addi ya hikaito raunata wannan hadisin daga wasu jama'a kun gan shi da Allah wannan ta'aliqin ba akan wancan hadisi yake ba akan wannan hadisi yake kun ji hadisin da addai amma kurin bugu yanzu kaga ku ga naku bugu adda wannan amma ka ga wa wannan bugun to hadisin mu'adh da abu musa hadisi ne sahihi wannan na ƙasa gare na riwayar dara Shi shine adda wannan ta'aliki amma saboda kurin bugu kun san da yawa ke irin wannan kuskure ko shi ake kira kurin bugu wurin bugu din sai an ka ɗauki wannan lambar da an ka sa ta ɗaya ce ku ta biyu ta hudu to wannan lamba ta hudu ba hadisin abu musa da masu adda ita ba wannan hadisin na dara kutani shi adda ita na fatar kun fahimta to wannan kuskuren kuma na ɗabi'i shi ya ɗebi da yawan mutane 2000 lokacin da ne maganar zakka sai an ce a ah, hadisin da ifi ne hadisin da ifi ne saboda ba su tsawaita bincike wanda ya koma gida in mun ga karatu ku diba wannan ta'alliqin hadisi ga cewa yana magana ne da kayan ruwa yanzu waɗancan abubuwan da a cikin eh, hadisin mu'az da abu musa su ne kayan ruwa ko waɗannan da muka karanta yau kaga waɗanga da muka karanta su ne kayan ruwa to dama kayan ruwa su ne manzon allah ya ci ba su da zakka Ina fatar kun fahimta kaga kissa ni ce muku duma tana daga cikin kayan ruwa wal da kankana kayan ruwa war roman da romani ita ma nau'i ne da nau'i ne na kayan marmari kayan marmari wal walƙas hakan ga kara irin rake irin takanda duk suna cikin kayan marmari waɗannan kayan marmari duka ba wai sai waɗannan da na zo cikin wannan hadisin ba duk da yake wannan hadisin kaga an ce isnadi ne da ifi ne ko kuma da ifin jiddan to amma tsakani da Allah duk kayan marmari gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shanta ga zakka gari ba da kayan marmari da kayan ruwa misalin kayan ruwa kamar albasa ko kamar tafarnuwa wasu wasu suna da wasu suna da noma in banda na albasa kamar yanzu na makwabtan mu bodinga me mafi yawan noma su albasa zo ka ga yadda ake buhuwa ana cika rokoki ana kai ibadan da Legas ita ce babbar sana'a su amma an ci bata da zakka ina fatar kun fahimta ashe kenan to tun da ya kun yarda kayan ruwa kuma ga sunan kamar tafarnuwa misali tafarnuwa ma ta fi albasa tsada ko bara na yi harkar tafarnuwa amma mun sha kashi kun san abin na ta samun sa'a ne wata rana ta ɗauka wata rana ta yadda mutum sai ya birkiɗa ba ta tafarnuwa ba ta yi mana kyawo ba amma muna fatar bana kila Allah ya sa muna albarka gare ta ko ka san ko ina bugawa muka yi <laughs> to Allah shirya da mu kamar tafarnuwa misali tafarnuwa wasu ba su da abin noma in ka tafi irin goronyo me babban abin da suke noma ta goronyo irin su wurno irin su wani yanki na gada babban abin inda aka sai ta na sani <laughs> ya ka boyewa na ni kai hmm? amma duk inda aka sai tafarnuwa kasan nan na sani muna tura a sawota sai mu ɗauka mu kai wani wuri to ka gani ka babban abin da suke noma shine tafarnuwa amma kun ba ta da zakka tafarnuwa an saba lokacin kakatta sai ka sai buhun tafarnuwa har dubu hudu yana kawowa yana shiduwa dubu hudu wata rana amma in ta yi tsada lokacin da ta ɗauke irin yanzu ko za ka sai sai har dubu goma sha wani abu tau Ka je har dubu arba'in sannan daga cikin kayan roto tumatur yana daga cikin kayan roko. da tonka in kun ka ce wajen kambama lambar zuwa kambama su ko menene babban abin da suke nomawa tonka sai ka ga an yi lodin buhuwan tonka an yi lagos dama yarbawa nan kan sun kwacin tonka Tawo sai ka ga mutum ya no tonka ya ji ya sau mota ya sayar ya sau mota kuɗi sun tabbata ko ba su tabbata ba amma ya yi buhuhuwan tanka da nan har sama ya yi lodin buhuhuwan tanka su taɓa sama da taɓa sun ce ba su da zakka ashe jama'a tun da haka ne sannan tonkan ga kuma mun san shi dukiya ga wasu mutane eh kamar kayan marmari irin lemu irin ayaba yanzu in ka tafi tanzania babban abincin shi ne ayaba kasan birai haka suke da cin ayaba muna in mu ga mutum ya yawaita ayaba sai mu ce biri kamar biri to tanzania wadda kasan mu shinkafa take gare mu wani yanki na tanzania haka ayaba take gare su amma yanzu in mutum ya noma ayaba ta miliyan sau miliyan tana da zakka ayaba ayaba ta da zakka haka abarba haka lemu haka kwakwa haka gwanda da sauran masu kama da su duka waɗannan na ba zakka da kayan ruwa da kayan marmari duka ba su da zakka to ashe tun da haka ne jama'a ashe kon al'amari ne a ce abu kaza baya da zakka ba ba kon al'amari ba ne amma ku ne ba irin ya yadda an kai mana shekara dubu biyu da mun kace wasu abubuwa ba su da zakka an kace mun kada rukuni guda da cikin rukunan musulunci bayan na yi zakka awaki yanzu kaddara duk in na ta zakka ta akoya ɗaya da tabbatar don Allah an yi adalci an ce na ta rukunin zakka in ce na yadda da zakka waki ita ɗai cikin nau'in zakka ɗan ne da ita ya kamata a ce na kada rukunin gaba ɗai bai kamata ba yajin nau'i tara ne yadda da zakka su nau'i tara kaga na yadda da zakkar dabino haka ba kai ke ba ku a sheda na yadda da dabino yana da zakka na yadda da zakkar zakkar inabi inabi in an ka noma shi yana da zakka shi ma 'ya'yan itace ne irin dabino na yadda da alkama tana da zakka alkama ana noma ta ko ba a noma yanzu in ka zo irin murnu, irin eh, mafara da sauran suna noman alkama to na yadda da wajabcin zakka alkama hakan ga nau'in abincin da ban san iri ne yaba da ake kira sha'ir ni ban taba gan sha'ir ba akwai wanda ya gani cikin ku to to shi ma kamar alkama yake ko amma fari to to shine sha'ir to wannan nau'in abinci na yadda da zakatai sha'ir nau'i nawa kenan cikin kayan noma hudu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata su ne yadda da zakarsu cikin kayan noma sai bisashe na yadda da zakar raƙumma na yadda da zakar shanu na yadda da zakar tumaki da awaki nau'i nawa kenan ka nau'i bakwai ko kayan noma hudu bisashe nau'i uku in mun haɗa tumaki da awaki matsayin nau'i don nau'i guda ne ga zakka to sai ga dukiya wadda mutane ke ta'ammuli da ita na yadda da zakar zinariya na yadda da zakar azurfa nau'i nawa kenan nau'i tar waɗannan nau'in tar Allah shaida ne na da zakar su ashe in an ce na ka da rukunin zakka ban yadda da zakka ba an yi min adalci kaga ba ya adalci ba an yi ƙarya an zalunce ni na fatar kun fahimta ma in ban wannan nau'i tara to duk abin da zaka yadda zakka ni dai ba da ni ba ni da ba da ni ba kuma in ka suwa ban tambaye ka dalili ban tambaye ka don mi ka suwa tunda ba kuɗi na na ba amma in dai mallaka ta na duk dukiyar da Allah ya mallaka mai yanzu ga tafarnuwa na saba in sai ta miliyoyi kuma in ci riba mai yawa amma wallahi rayuwa ta bata taba karsa min miliyoyin ga suna da zakka ba saboda kuma dama ni ina da ra'ayin kayan kasuwanci ba su zakka don za mu ji hadisin kayan kasuwanci bai inganta ba shi ba ba zan azama kaina abin da bai tabbata ba ga shari'a ina fatar kun fahimta to muna roƙon Allah shiryar da mu amma dai abin da annasiya ta hin in wuce shine yan uwa malamai da yan uwa almajirai su rinka yin adalci ga magana waccan dai an yi ta kuma alhamdulillah ya yabbata rage mu da komi ba amma dai a ji tsoron Allah kun gani in kawo mutum karya ba abin da ƙaryar ka za ta cuta mai da shi kai za ta cuta ma da zai za a gano kai makareci ne kamar yadda hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imam muslim ya fitar ya muna. ya ce wa la ya zalo rajul ya kadhibu wa ya taharral kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum ba zai gushe ba yana killa ƙarya yana kirda don ƙarya har sai an rubuta shi makareci wurin Allah in an rubuta ka makareci ina mashigar ka za ta zama kaga wuta Allah ya tsare mu daga wuta to sai ya ce wa an sahalib ne abi hasma radiyallahu anhu ma qala A amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kharastum fakhudhu wa da uthulutha fa in lam tada uthulutha fa da urbu'a rawahu al-khamsa illa ibn majah wa sahahum hibbana wal hakim shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga sahal ɗan abi hasma yarda tabbata gare su kenan da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne shi sahal ya ce kaga suna mai sauki kuma mai fa'ida sahal ne ma'anar sahal sauki in ka samu ɗanka in Allah ya baka ɗa sai ka samu sahal sauki sai ka ga Allah ya kama sauki ga al'amuranka ya ya fi ka sami suna wanda bai da ma'ana ka same shi to daga wannan sahal dan abi hafma yarda Allah tabbata gare su sahalu ya ce a marana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya umarce mu ya ce idan kharastum idan kuka yi kirdado fakhudhu to ku riƙi abinda azzaka abinda yake wajibi wada usulusa amma ku bar ma mai gona sulusi fa in lam tada usulusa in ba ku bar sulusi ba fa da rubu ku bar rubu'i rawahu al-khamsa illa ibn majah malamai biyar na ruwaito wannan hadisin in bancin ibn majah wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wal hakim da hakim Allah ya ji kan ibn hibban da hakim da sun kace inganci wannan hadisi ba ingantacce bane da ifi ne to me ma'anar wannan hadisin da ya inganta wannan hadisin yana tabbatar mana da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shafi zakka shine kirdado khars kirdado me kirdado kaddarawa musamman 'ya'yan itace inda ake yin kirdado ga abu biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a kirdado shine ga dabino da inabi 'ya'yan itace kenan ko malamai sun kace ba a shari'antar kirdado ga abinci ba kamar sauran nau'ukan abinci saboda me saboda kaga nau'in abinci shukoki cikin kwalfa suke amma kaga dabino bayyane yake nonon dabino kana aika da shi nan ko da aka yace ga 'ya'yan dabino da ƴaƴan idan inabi iccin dabino da itacen inabi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya a dado menene kirdado mutum ne ya noma dabino ga dabino na yayi to sai a tura a samu wani adali wanda ya cika siffofi biyu siffa ta farko shine adalci a samu adali domin an ka samu azzalumi kaga yana iya zuwa kirja don nan ya ƙara mai ko ko ya rage mai na fatar kun fahimta adali mai tsoron Allah wanda an ka tabbatar da ba zai fere ba sannan kuma masani ga yanayin abin nan da zai kirja don inda dabino ne masanin yanayin dabino in inabi ne masanin yanayin inabi masanin yanayin inabi ina fatar kun fahimta to ga dabinun mutum ya yi kafin ya nuna sai a samu wani wanda yake masanin harkar dabino sannan kuma mutum ne adali sai a ce ya je ya muna kirda don dabinun can dabinun yana ga itacen fa ba a wada ɗebewa ba a wada yanke dabinun ba to sai ya zo in ya zo ya kewaye itacen duka ya ga yadda yadda 'ya'yan dabinun suke ga itacen sai ya ce to in sha Allahu wannan dabino na wannan gona in an ka tara su zai kai buhu kaza ina fatar kun fahimta kaga wannan ba tare da an auna ga mudu ko an auna ga sakele ko an auna da duk dai abin awo ba ba muna da abubuwan da aka awo da su aga in kamar hatsi ne misali da me ake awon hatsi da mudu ina fatar fahimta sannan in kamar kusa ne ko nama shi ko da me ake awon su kaga da sakeli a ga nauyinsu mai awon yadi fa ko da mudu yake yi da mi mai awon yadi yake aunawa kaga da tip layi shi ko mita ya ga mita nawa ne ina fatar kun fahimta lokacin babu tip layi kaga sai a zira'i sai a ce zira'i kaza lokacin da zira'i suka kafin bature ya zo mana da mita da tip layi da sauran dai abubuwa to waɗannan su ne ake awo da su ko sannan abin da ake iya kidan yawa shi ko ana auna shi da kida yanzu misali an zo an ce mutum a cikin masallacin nan sikeli za a bi dowa ko mudu ko tiblayi a kaga shi ko dauki ɗaya ɗaya za a a ce ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai kaga kidan yawa kenan ko dan an ka gama kida duka sai a ce mutum kaza a cikin masallacin to wannan kidan yawa ne za a yi amma da kaddarawa ba tare da an kidan ya ƴaƴan da biyun ko an sa su ga sikeli ko sa su ga mudu ko an amfani da layi ba a shi dai wanga mai kaddarawa zai yi amfani da masani sai ya ce to da da a cikin wannan gona insha Allah ta'ala zai kai buhu kaza wannan shine alfasu ina fatar kun fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ayi ayi wannan kirdadon kaga kirdado ne ko amma kuma shari'a za ta yi aiki da shi in dai a kirdadun mutumin da adda ya ne game da abin da ya kirda ya yi shi sai malamai sun ka ce to meye hikimar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kirdado ga yatacin da bino ga 'ya'yan da bino da ƴaƴan inabi an ka domin akwai lalura mai gona ba an ce duk abin da ya noma in dai ya kai nisabi ya ba da ɗaya goma ba to ka domin kare haƙƙin eh, masu rau kare haƙƙin talaka da za a ba zakar yan an fitar yan an kyale shi kafin ya ɗebe ba yana ɗan ɗiba kamar tumu ba misali ga haci ba akwai tumu ba sai a ɗebi tumu a tai a ɗan babbaka haka ko kuma an shekaro wahalce sai a ɗan ɗiba haka na a tai a ɗan fara surfawa kafin a ɗebe sauran damma Eh? to haka shi ma ga dabino kafin lokaci ya zo dabinon ya nina a zo a yanke ai da yawa ya kaɗi ba a yi tubanban da dabinon ba na hakan ga kuma mutanen da ka gittuwa yan da abokan arziki da ke gittuwa alhaji sannu da aiki ya ce kaga sai ya dan katso musu nonon dabino ya basu ina fatar kun fahimta kaga wannan da yayi kyauta da shi sannan kuma bayan ya tashi gona waɗanda sun ka zo daga baya baya nan ba suna sata ba duk yana cikin abin da ya noma to kaga gudun kada a ha'inci talakawa kada ya ta dauki ɗaiɗai ya na buzu dauki ɗaiɗai buzu an kace sai mai ƴaƴa ne nama gasashi ya zo kasuwa ya sai mai ƴaƴa ne nama gasashi yana cikin tafiya sai cibirin da ya dauki ɗan guda sai ya buɗe ɗan tsoka guda kaɗa cikin baki an ka jima ya kuma ɗaukar guda sai ya ci gaba ɗaukar ɗauke ko da ya isa gida ya cin nama sai ya kire yara eh ya kire yara ce ku zo ga nama ko da sun fito ya jawo takarda ya buɗe babu komai ce kai dauki daidai ba ta barin nama <laughs> eh? to ka gani to kaga ana dan ɗiba saboda musamman irin bana misali da an ka shekaru wahalci in mutum ya yi abu yana jiran sai ya na? kaga zai dan ɗiba a fara lalura sannan zai ɗiba ya ma yan da abokan arziki to gudun haka nan kaga sai ya rage sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tafi sai a yi kirda donai yanzu shi mai don ya yi kirdado kuma duk abin da ya kirdadon ta shari'a za ta yi aiki da shi ya ce misali da binon ga buhu talatin ne yanzu ba mun san duka abin da a cikin gonar ba to ku tsaya ku ji wata kuma hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kharastum idan kun kai idan za ku yi kirdado yanzu ba kirdado ya halatta ba idan za ku yi kirdado ga itacen dabino ko inabi to in kun kai kirdado fakhudhu ku riki abinda azzakka wada uthuluth amma ku ba sulusi in an ka zo kirdadon abin sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar sulusi me ma'anar ku bar sulusi sai malamai sun kai mai fassara biyu Fasara ta farko shine in kun ka zo kirdado to sai a cire sulusin dabinan a cikin gonan ba da shi ba ga abin da za a kirdado sulusa ne kawai za a kirdado ina fatar kun fahimce ni duka binun da ya noma yanzu ba ya kai nisabi ba zakata waje ba gare shi to in an ka zo kirdado ba duk binun da a cikin gonar za a yin kirdado ba annabi ya ce in kun ka zo kirdado ku basu lisi mai gonan yanzu masu amsar zakka ne sa'i da mataimakanai waɗanda sun ka zo yankar dado shi ne an ka ce in kun ka zo yankar dadon dabinon da a cikin gonan nan gonan mai dino to ba duk dabinon gonan za a yankar dado ba ku ban mai sulusi shi ya sulusi kenan mi za a yankar dado biyu bisa uku sulusani shi za a yankar dado ashe in yin dabinon na ba da yankar dado za a ɗebe don ba idina ba abinda an ka yi ba shi mun ka bi zakka ta ba kaga misali da biyu yana buhu talatin sai annabi ya ce to abin mai sulusi. nawa ne sun talatin buhu goma don haka ashe kenan in an ka zo do buhu nawa za a cewa ya yi yanzu mun biyo shi zakar buhu ishirin nawa ne zakar buhu ishirin in ruwan sama na shayar da dabinun nan babu wata doguwa wahala da ruwan sama an ka shayar sai kaga ɗaya bisa ɗaya bisa a zakatai ɗaya bisa goma ba mun yoshi ba ba ku nazari kenan ɗaya bisa goma sun abin ga eh, ushiri ɗaya bisa goma shi zakatai. amma in ban ruwa yayi da abin ban ruwa sannan da binun yayi fa shi ko nisful ushuri rabin ushiri ɗaya bisa ishirin ina fatar kun fahimta to kaga shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kun zo kirdado fa ku ku riƙe abin da annaku ma'ana ku riƙe abin da zakata wajaba a kai ne wada uthuluth amma ku basulusi fa in lam tada uthulutha in ba ku bar sulusi ba fa da rubu ku bar rubu'i kana annabi ya bada zabi ku da za ku zo kai sa'i da mutanen ka da za ku sa a yi kyardadon gonan nan to in an ka zo kyardado fassara farko na ce an wa wurin fassara biyu ko hadisin fassara biyu fassara farko shine ba dukkan dabinin gonar za a yi kyardadon ba a abanda sulusi sulusani kawai za a yi kyardado sai a ce to sulusani duka duka gonar ga tana buhu talatin to tun da buhu talatin na kenan yanzu abin da zakka ta waje ba a kai buhu ishirin ina fatar kun fahimta kaga an ban mai sulasi za mu ji abin da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba ku ban mai sulasi ba kuna ganin sulasi ya yawa ma'ana to ku ban mai rubu'i da sulasi da rubu'i wa yafi yawa sulasi ya fi yawa to in kai sa'i da ka kuna ganin sulusin yayi mai yawa saboda maslaha kuma to in kuna ganin yayi wato ku ban mai rubu'i ka ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fassara farko ko sai fassara ta biyu ta hadisin sai an ka ce in an ka zo an ka yi kirdado masu kirdado sun ka yi kirdado yanzu ya kirdado duk da binin gonar ɗazu na ce muku fassara farko ba duka za a yi ba za a ba sulusi ko to in an ka zo a yi kirdado duk da binin gonar duka an yi kirdado sa'i eh, shi kirdado ya yi matsaya akan da binin ga yana buhu talatin buhu talatin ne ba mu aji buhu talatin ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in an zo amsar zakka to ku ban mai sulusin yanzu nawa ne zakkan buhu talatin nawa ne ɗaya bisa goma buhu uku kaga buhu uku shine abin ga ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam to fassara ta biyu malamai sun kace annabi na nufin ku ban mai sulusi ma'ana yanzu ba buhu uku ba to sai a kasa buhun nan uku shine zakka ko to zakkan nan sai a kasa ta uku sai abin mai sulusi in ba ku bar sulusi na zakar da za ku amsa muku ban mai rubu'i wannan ita ce fassara ta biyu ina fatar kun fahimta to amma tsakani da Allah malamai sun hirin ja yadda fassara ta farko sun ka ce domin in an ka ce abin mai sulusi cikin ushirin kaga ashe yanzu kenan ba zakka ushiri an ka ba ushiri an ka amshi zakka ba annabi kuwa ya ce zakka kayan noma ushiri yan abin da ruwan sama na shayar ne yan abin da an ka shayar da ban ruwa ne nisful ushuri to kaga yan an ce kuma bayan an hidda an fitar da ushuri na a ɗebe sosai kaga yanzu ba ushuri an ka bayar ba don haka sai malamai sun karin ja yadda magana fassara farko cewa a'a binun na gona yan an ka zo to a fidda sulusi banda da shi cikin abin za a kirda do a yi kirda don ne sai a amshi zakar ne ina fatar kun fahimta sai malamai sun kace to meye hikimar annabi sallallahu alaihi wasallama da yace abin mai sulusi dada in sulusin abin da ya noma in sulusin abin da anka amsa zakka sun kace hikimar haka nan saboda ba shari'a ba ta gaban gota dance yanzu ba yana da yan uwa ba suna biyowa da sauran makwabta da abokan arziki sun ga irin yadda dabinon gonan dabinon yayi kyau kaga sun sa ransu zai ɗebo ya yan musu ko to in an ka je a zo an amshi zakka duka an amshi zakka duka sun tafi ko an yi zakkan gonan gaba ɗaya sun tafi kaga duk abin da yan ma yan uwa da abokan arziki da wanda zai ci kafin ya fitar da zakka cikin nashi ne kaga an rage mai nashi to shari'a ba ta son ta kai mutum gango ta dace don haka sai an ka ce kace ban mai sulasi wanda zai taimaka ma yan uwa da abokan arziki wanda zai ba wasu da sauransu fassara ta farko kenan fassara ta biyu ce a'a yanzu shi ma ba yana da yan uwa da makwabta da abokanan arziki talaka waɗanda sun cancanci zakka ba to bai yi ma'ana ba sa iya kwashe zakkar duka ya tafi da ita ga makusanta suna kallo nai sai an ka ce abin mai sulusi ko rubu'i wanda shi kuma sai ya raba ma waɗannan talakawan da na cancanci zakka na kusa gare shi ya yi daidai ko bai daidai ba kaga ya yi daidai to yanzu menene mun ka koma samu kuma wani kaidi mun ka koma samu ga sha'anin zakka Ka ga ashe yan an zo zakka yan an zo kirdado na gonan mutum yan an zo kirdado ba duk gaba da ƴaƴan dabinun za a yi kirdado ba annabi ya ce sulusani kawai za a yi sai abu mai sulusi ya raba ma yan uwa da abokan arziki ko ko in ma an anshi zakkato ba gaba ɗaya sa'i zai kwashe ta bai ban mai sulusi ko rubu'i malamai sun ka ce wannan takayiri da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace fa illam lam tada uthulutha fa da urba in ba ku ban mai sulusi ba ku ban mai rubai me hikimar wannan ita ko sai sun ka ce sa'i zai dibi maslaha ina fatar kun fahimta maslaha ta talakawa yanzu shi wanda ya noma binun nan da an ka ce ko abin mai sulusi ko abin mai rubai mun san sulusi da ya fi rubu'i yawa ko to in ba ku ban mai sulusi ba ku ban mai rubai sai malamai sun kace hikimar wannan da zaɓi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai a diba shi shi mutumin kila mutum ne mai yawan saukar da baki saukar da baki ba yana cikin ayyukan alkhairi shari'a ta da ba to kaga bai kamata kuma ga zakka ta taho kuma an san mutum ne mai yawan tarbin baki kuma a kwashe zakka gado a tafi da ita ba abban mai sulisi ya kara ga ciyar da bakin nan da ke sauka inda yake yayi ko bai yi ba yayi wasu ka ce a'a mutum ne mai yawan kyauta ko babu zaka ya al'adanci kyauta mutum ne mai mai karimci to tunda yana yawan taimaka mu mutane ko ba da dukiyar zakka ba in an ka zo kada a kwashi dukiyar nan gaba ɗaya abin mai sulusin nan ko kuma rubai kaga kenan in mutum ne mai yawan kyauta ko ko mai yawan saukar da baki to in an ka zo sai abin mai kaso mai yawa shine sulusi to amma eh, irin mutanen gane abin ga kuddaru wanda in ba zakka ba mai cin abinai to wannan abin mai rubu'i kawai akwai shi saura ina fatar kun fahimta wata fassara ko malamai sun ka ce a sai adiba ya shekara ya an ka shekaro yanzu irin bana an shekaro wahalci babu abinci ka ko da aka kai ga abinci hannu baka hannu ƙwarya ko to kaga nan nawa ya kamata abin mai abin mai sulusi a ƙara an san an shekaro babu abinci to amma in ya zan bara an yota lafiya lau kuma bana ma ga abinci an samu fa babu laifi abin mai rubu'i ana cikin wadatar abinci wasu kace ce a'a an noma dabinon amma kwari ko tsutsa ko tsuntsaye sun ci binon da yawa ma'ana binon ya samu ja'iha alloba wadda ke samun shuka ta kama da yawa ya yi hasara dabinon to kuma yan an kace kaga a kwashe binon gaba ɗaya kaga an kuntata mai to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce abin mai sulusi ko rubu'i kaga in ya zan ga alloba kuma an kwashi mai yawa kaga an kuntata mai sai malamai sun kace nan sai abin mai sulusi da sauran dai dalulu wanda malamai sun haka wannan inda aka ba mai sulusi in ba same su ba to nan za a ce sun mai rubuta iya kwashi saura ya tafi da su ina fatar kun fahimta amma kuma wannan hadisin duk da yake ya zo yana kula da maslahohi masu yawa na faɗa muku hadisi ne da ifi sai dai tsakani da Allah ba wannan ne kawai ba inda wannan ne sai a ce babu hujja to akwai hadisi game da kirdadon da bino da inabi akwai hadisi sahihi hadisi abdullahi bin rawa hadisi ne sahihi ba an zo shekara ta bakwai bayan hijira masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi Yahudawan Khaibara ba kuma an ci garin kaga yan an ka in musulun ka zo sun ka ci kafin rai? to da gidaje da gonaki da dukiyoyin ran nan duka sun koma mallakar musulmi to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yaƙi Khaibar kuma ya ci su da yaƙi don haka da gidajen Yahudawan Khaibara da gonakin duk sun komo mallakar manzon Allah da sauran musulmi to shine sai mutanen Khaibar su Yahudawan sun kai sun kai roƙe alfarma ga manzon Allah cewa suna roƙon manzon Allah ya musu alfarma ya ban musu gidajen sannan gonakin an yadda na musulmi ne amma ya ban musu kula da gonakin su noma sun ka noma musulmi tun da su adda gonaki sai a basu biyu bisa uku su kuma da sun kai aiki a basu ɗaya bisa uku ina fatar kun fahimta to shekara yan an kai noma sai annabi ya tura wani kafin da binon da binan su ne na tun da kaga ba amintattun mutane ba ne suna iya sata ce kafin a ɗebe ko sai annabi ya ce a tafi a yi kirda to wata shekara sai ya tura wani sahabi na shi abdullahi bin rawaha abdullahi bin rawaha kenan masani ne kuma masani ne game da yanayin dabino sannan mutum ne adali sai annabi ya tura shi shi kadai ya taya yokar da dabinan khaybara to shi ne da abdullahi bin rawaha ya zo sai yahudawa sun kai abin da sun ka saba cin amana sun ka dan keɓanta da abdullahi bin rawaha suka nemi alfarma za su bashi cin hanci don allah in ya zo kirda don nan ya dan rage wani abu sai ya ce musu kun san dai duniya ba wanda nika koko ku yahudu sun ka ce eh ce to wallahi kiyayyata da ku bai sa in zalunce ku sannan kun san duniya ba wanda nike so ba wanda adda kima a wuri na kamar manzon Allah sun ka ce to wallahi soyayya da nika wa manzon Allah kun bai sa in kara mai wani abu bisa ga abin da ba haƙi ba sun ka ce wannan shine adalci wanda Allah ya tsaye da sammai da shi kaga da mi Allah ya tsaye da sammai da adalci wanda shi an ka rasa yau har ga musulmi to wannan hadisi na abdullahi bin rawaha ya ya inganta hadisi ne ingantacce kaga yana karantar da kirdado ko don haka wannan bai inganta mana abdullahi bin rawaha ya inganta don haka kirdadon ƴaƴan itace da bino da idan ya inganta ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana attab ibn asid radiyallahu anhu qala amara rasulullahi sallallahu alaihi wa an yi khurasal inabu kama yi khurasun nakhalu wa tu khada zakatuhu zabiban rawahul khamsa wa fihin qita shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga attab dan asid yarda Allah tabbata gare shi shi wannan attab din ya ce amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi umarni an yi khursal inabu ay kirda don inabi kama ya khurasun nakhl kamar yadda ake kirda don dabino kaga hadisin mun da dazu game da kirda don dabino haka wanda na kawo muku wanda nace ya inganta hadisin Abdullahi bin rawah shi ma na kirda don dabino ne to kaga yan zahiriya sai su ce a to ai dabino ɗaya an ka ce to ga na inabi shi ne shi attabi ya ce manzon Allah ya yi umarni a yi kyarda don inabi kamar yadda ake kyarda don dabino wato kada zakatuhu zabiba amma sai a riƙi zakatai shi inabin a riƙi zakatai bayan ya bushe inabi wanda ya bushe inabi shine inabi in ya bushe ya koma zabiba ina fatar kun fahimta sai a karbi zakka ce kenan bayan ya bushe rawahul khamsa wa fihi inqita'un sai dai akwai inqita'i ga isnadin hadisin ina fatar kun fahimta to sai dai shi ma wannan tsakani da Allah irin wancan ne hadisi ne da ifi kaga waɗannan dai duka sai dai su kamar shaida misali ko ƙarin ƙarfi ga hadisin Abdullah bin Rawaha yanzu abinda dai a kujja gare mu hadisin Abdullah bin Rawaha don shine ya inganta don ba za a gina hukunci musamman da ya shafi kan dukiyar musulmi da abin da bai inganta ba na fatar kun fahimta wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi an atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ma'aha ibnatullah wa fi yadi ibnatiha wa fi yadi ibnatiha masakatan min zahabin فقال a أتوتين زكاة هذا قالت لا a qala Ruki, an yusawwiraki Lahu bihi ma yawmal qiyamati siwarain min narin faal alqatma wa fa wa isnaduhu qawiyyun wa sahahu al-hakim min hadith Aisha dai mana cikin babin zakka ko to yace wannan hadisin an karbo shi daga Amur ɗan Shu'aib shi ko ya karbo daga mahaifi nai daga kakanai an namra'atan cewa wata mata a tatin nabiya sallallahu alaihi wasallam ta zo ma annabi kamar yadda riwayar da abu dawud ya fitar ce sunan matan na asma'u bintu yazida wata mata ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatullah tare da wannan mata akwai diyarta diyarta karama tana tare da diyarta karama wa fi yadimnata ga hannun diyarta masakata ne min zahabin akwai mundaye biyu na zinariya diyan nan ta take tare da ita, tana saye da mundaye biyu na zinariya qala laha sai manzon Allah ya ce ma matar a tu'ti na zakata hada kina bayar da zakar waɗannan mundayen na diyarki kala talata ce a a manzon Allah ban san suna wai me ana muna karatu ku ne muna wasa kuna dariya a kuma da girman ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tuti na zakata hada kina bayar da zakar wannan mundayen na diyarki kala talata ce a a kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a ruki eh, yana faranta miki rai an yi sauyi rakin lawa bihi ma. Allah shi miki mundaye da waɗannan mundayen yau malkiyamta ranar kiyama su ware ni min narin mundaye biyu na wuta kina son Allah shi miki mundaye biyu na wuta da su fa ma sai ta cire mundayen daga hannun ɗaya ta sai ta jefar waka son wuta waka son mundayen wuta sai ta jefar rawahu thalatha malamai uku sun ta wannan hadisin wa isnaduhu qawiyun isnadu hadisin mai karfi ne wannan hadisi hadisi ne hasan me wannan hadisin ke karantarwa ashe kayan kawa na mata tsakani da Allah in dai sun kai nisabi manzon Allah ya ta zaka gare su in sun kai nisabi kuma sun shekaru kayan kawa na me na zinari ko na azura kaga wannan kuma sai ya nuna mana ashe zinariya ba in ta kuɗi ba ba sai in tana dinari ko dirhami ba zinariya da azurfa ba sai an kere su an yi kuɗi da su ba ga komai zinariya da azurfa suke in dai sun shekaru sun kai nisabi annabi ya shar'anta zakka gare su na fatar kun fahimta amma akwai wasu hadisai da an ka samu kamar wani hadisi na da imamu dara ya fitar daga jabir dan abdullahi ne ko daga wane ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan kawa na mata ba su da zakka kayan kawa na zinari na mata ba su da zakka to sai dai duk waɗannan hadisan tsakani da Allah da ifai ne ana aji sahihi ai aiki da da'ifi a'a sai dai ai aiki da sai to wannan hadisi kun ga hadisi ne hasanun ina fatar kun fahimta yana karantar da mu kayan kawa na mata in dai na zinariya ne ko na azurfa in dai sun kai nisabi kuma sun shekaru gare ta to wajibi ne ta fitar musu da zakka ta sabanin fatawar da wasu magabata da har sahabbai akwai masu ayin basu da zakka amma akwai ra'ayi bancin na manzon Allah da zaran magana ta tabbata daga annabi to babu komi akan musulmi illa su mai awata na muna roƙon Allah ya shirya da mu Ya ce wasu hahul hakim kuma hakim ya inganta wannan hadisin na amr ibn shu'aibin mai nuna cewa kayan kawa na mata ana fidda musu da zakka matukan na zinariya ne ko na azurfa ya inganta shi mai hadisi Aisha daga hadisin Aisha kenan ita ma Aisha an ruwaito irin wannan hadisin daga gare wancan hadisin hadisin Amr ibn Shu'aibin ne cewa Asma diyar Yazid ta zo da diyarta ga hannun diyar mun da biyu na zinari ko annabi ya tambaye ta kina bayar da zakkan wannan mundaye na diyarki ta ce a'a annabi ya ce ko yana faranta miki da miki mundaye biyu na wuta da su sai ta cire ta jefar garwayar da abi dawud ya fitar ta hadisin amr ibn sha'ibin sai ta cire ta jefa mu manzon Allah su ta ce huma sadaqatul lillahi wa rasulihi na bayar da su sarka ga Allah da manzonsa ta sa kai ta tafiyar ta ya yi mata alkhairi bisa ga ya mata mundayen wuta ko to shi kuma wannan hadisin wanda imamu hakim ya fitar daga aisha kuma ya inganta shi shi kuma wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ranar da yake kwana ɗakin aisha aisha ta tanadi mundaye biyu na zinariya ne ko na azurfa masu kyau ranar da duk manzon allah ke kwana ɗakin ta kewa manzon allah kwalliya da su na fatar kun fahimta kaga su aisha saɓanin matan hausawa macin ba hausa da ran da mijinta ka kwana ɗakin da ran kwana ɗakin da duk guda ne ina ya kai darajar a mai kwalliya ba ƙauyen banza <laughs> to kaga aisha ranar da manzon Allah yake kwana ɗakin ta sai ta caɓa kwalliya don jawo hankali ne ko to daga cikin kwalliyar da aisha kewa manzon Allah sai ta da wasu mundaye na zinariya Shi kenan manzon Allah ya shigo ɗakin sai ya ga Aisha da waɗannan mundayen sai ya tambaye ta ya ce kina baya da zaka waɗannan mundayen yake Aisha ta ce a'a sai annabi ya ce huma hasbuki minan nar sun isar miki ga wuta Imam Hakim ya fitar da wannan hadisin kuma hadisi ne sahihi wannan hadisin na Aisha hadisi nawa kenan hadisi game da wajabcin fitar ma kayan kawa na mata zakka matukan na zinariya ne ko na azurfa in dai ya shekaro gari su kuma ya kai nisabi to ga na uku nan yace wa an ummi salamata radiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan min zahabin faqalat ya rasulullahi akanzun huwa faqala idza addaita zakatahu falaysa bikanzin rawahu abu dawud wa ad-darqutni wa sahahu al-hakim wannan hadisi hadisi ne sahihi shi kuma an karɓo shi daga ummu salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin na Aisha ce ko matar annabi ce yadda Allah tabbata gare ta annaha cewa ita ummu salama kanat talbasu audahan ta zan tana sa mundaye ita ma farare auda jam'i ne na wadahu wadahu farin abu wannan mundaye auda saboda farinsu da kuma kyallin da suke yi to ummu salma annaha kanat talbasu audahan min zabin ta zan tana sanya mundaye farare zinariya kenan zinariya fara an kai mata mundayen da su ko faqalat sai ta tambayi annabi ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah akan zun huwa wannan mundayen na zinariya da nake kwalliya nake ma kwalliya da su yana cikin taskar wuta wanda ake wa mutum azaba ta wuta saboda su tasa ba wata dukiya Allah ya kira ta taskar wuta ba kamar suratul tauba mun ta karatun ta tusa dan lokacin ana rikicin zakka ko Allah baraka wata Allah yake cewa ya yakadzuna az-zahab wal fidda ko mu har ayar da farko inna kathiran min al-ahbari war rubani la yakuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah sai ce ce wallazina yakadzuna az-zahab wal fiddata

to sai Allah madaukakin sarki yace wallazina yakanizuna dhahaba wal to waɗannan da ke taskace kaga ga kanzun nan ya fito ko yakanizuna waɗannan da ke taskace azhab zinariya wal fidda da azurfa thumma la yunfiquna fi sabilillah sannan ba su ciyar da ita saboda Allah ma'ana ba su bayar da zakatta to sai Allah ya ce fa bashirhum kai musu albishir kai annabi sallallahu alaihi wa sallama bi azabin alimin da wata irin azaba mai zogi wuta kenan ashe duk wanda ya tara dukiya tana da fita azurfa ba ya fitar da zakata Allah ya ce za a yi mai azaba da wuta to kawo da mutum ya da azurfa da Allah ko annabi ya ce wanda ya tara wata dukiya ba su ba za a yi mai azaba ashe wannan ayan mun samu fallancin fitar ma zinariya da azurfa zakka nan Allah ya ce kuɗi na zinariya ko azurfa in kwana haki shi ka tashi ka tafi gida ha nan Allah ya ce kuɗi na zinariya ko azurfa a a zinariya Allah ya ambata alal itlaqi don haka ga komai zinariya take in dai ta kai nisabi ta shekaru sai an fitar mata zakka na fatar kun fahimta shine ma'anar wallazina yakanzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirun bi azabin alimin kamar mai tambaya tambaya shine zai musu azaba azaban mai radadi za ta samun su sai Allah ya ce yau huma alaiha yanda za a kona shi shi mai dukiya akanta kanta. sai a mai da dukiyar kamar da wani hadisi na muslim ya nuna za a mai matardin ne sai a sa ta ga wuta sai a zo ana ɗaɗa ramai ga jiki Shi ne yau mai huma alaiha yanin da za a ƙona shi shi mai dukiyar akanta wanda bai fitar mata da zakka za a ƙona shi akanta fi na jahannama cikin wutar nama. fatukuwa biha sai a yi lallas da ita dukiyar nan jibahuhum ga goshe nan jam'i na goshi sai a zo da ita abin ga ana daddara musu ga goshi ba an sace wuta ya ta yi zafi sai a daddara musu ga goshi na wa da bayyakin su jam'i na baya wa wajnubuhum da haƙarƙarin su nan sasannin jikin su ana daddara su ko ina ana daddara musu in sun ka matsa da kuka sai a ce musu hadha ma kanastum la anfusikum wannan abinda kun ka taskace maka wannan ku ne ko hakiba da zakatai fa zuqu ma kuntum takanazuna don ku dandana abinda kun ka zan kuna taskacewa kaga wannan da wannan ayan mun samu wajibcin zakka akan zinariya da azurfa ko to la'akari da wannan aya kuna a cikin musulma tana da mundaye waɗanda take manzon Allah kwalliya ita ma da su sai ta tambayi annabi don kar ta zama cikin duhu ta ce ya rasulullahi akan zunhuwa waɗannan mundayen na wani zinari da nake ma kwalliya taskar wuta ce wanda za a mutum azaba da su faƙala sai annabi ce za a daita zakata in ke bayar da zakarsa fallisa bi kanzin ba taskar wuta ba ce me wannan hadisin shi ma ke karantarwa kamar wa'ancan da sun gabace shi cewa wajibi ne fitar ma kayan kawa na mataka yanzu hadisi nawa kenan mun ka samu hadisi uku to shi ma wannan hadisin ummu salama hadisi ne sahihi hadisin aisha hadisi ne sahihi hadisin amr ibn wanda yace asma'u ɗaya yazid ta zo da ɗiyarta shi ko hadisi ne hasanan yanzu duk mu tara su mu sanya cikin kwandon shara mu yi aiki da hadisi da ifi kuma ba su kaɗai bane yanzu dai ko nan cikin bulugul marami uku ya kama na ko biyu ingantattu guda hasanun ko da guda din na hasanun ɗaya ya tabbata ai shi kenan magana ta kare. hadisi hasanun hujja ne ina fatar kun fahimta kaga ba ga sahabi guda ba kuma ba hadisi guda ba kuma duk ga su lafiya lau hasanun biyu sahihai kun ba su kaɗai ba ne ashe yanzu muna da sauran shakku game da wajabcin fitar makayan mata da suke kwalliya da su zakka ba mu da sauran shakku to sai malamai sun ka zo sun kawo waɗannan hadisai bayani guda hudu uku duddun guda ɗaya daidai yana da kyau a kawo su domin kan gobe ba ku san da su ne sharɓe ku ya bata mahukunya bayanin farko wasu malamai sun kace babu zakka ga kayan kwalliya na mata kaga kai sun yarda waɗannan hadisan duk wanda ya yarda hadisai muku ya za mu wa magana ta yi za mu yarda magana ta yi haka shehu dan hudu ya ce mana ya hikaito mana daga Umar dan Abdul Aziz eh, abin gana nan cikin magana Umar dan Abdul Aziz na nan Shehu Usman ya kawo cikin wasiqatul ikhwan yace sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa la tamrin bi sunanan al akhadh bi tasdiqul li kitabillah wa istimalun bi ta'atillah wa quwwatu ala dinillah ko laysa li ahadin tagayyuruha wa la tabdiluha wa lan narfi ayan khalafaha saboda maganar ta Umar dan Abdul Aziz khalifa ne adali shi hudu maganar ta washe Usman wa shi yasa ya dauko ta yasa cikin littafi ne wasiqa duk mai so ya diba wasiqa wannan magana tana nan ciki yace laysa hadayu ha wala tadilu ha wala nazar fi ra'ayi man khalafa ba a kallon ra'ayin duk wanda ra'ayi ne saba sunnar Allah to yan ta tabbata ga manzon Allah annabi ya wajabtar da zakkat kayan kawa na ma zinariya ko azurfa sai wasu mai sun ce a ba za a fitar ba za mu kalli maganar su shi Usman ya ce mu kawai daga magana ko kallon ta kan mu yi balle ma ta shiga cikin zukatanmu eh dawa da gero dai da sun kace a hidda masu abba kaga an yi ba hannun makabila abin adda zakka sun ce bai da zakka wanda bai da zakka sun ce sun wajabta zakka gare shi shi ake kira ban hannun makahi da shari'a Allah ya shiryar da mu to wannan ra'ayin farko kenan kaga dolge ne wasu sun kace a tun da hadisai sun tabbata lalle zakka kayan kawan mata in kai nisabi sun shekaru na zinariya da azurfa wajibi ne sun amma mene zakkar sun ka ce wai ita mai kayan wai ta rinka ba wata aro wai shine zakkar <laughs> zakkar dan kulu kenan sadaka dan kulu wato dan kulu ya tashi da fitar da sadaka yana da mata biyu da 'ya'ya bakwai kamar yadda aka ba mu labari sai ya tara duka sadaka zai yi shikenan sai yabba mata guda sadaka eh, eh, zakatul fitr ta za a fitar sai da ya fitar sai ya mata ce guda ba ya fi suwa ba to ita ko yawan ta hiddan makanta bai san shi an ka wajabta mai hiddan mal sai ya ce to ita ko ta ba ya uwarta haka ibn tafi da zakatul fitr ita ko ta ba ya uwarta ita ko ta ba ya uwarta to haka dai ita ko ta ba danta wancan da ya ba wancan to dan karshe ya ce shi ko ya bashi kaga abin sai saki dawo bai <laughs> to shi ne waɗanda malaman sun ce tun da hadisai sun tabbata babu makawa a yi fatawa da su dole a ce kayan kawa na mata na zinariya da azurfa suna da zakka amma menene zakkarsu sun ka ce wata aro in za a buki ko za ta tafi unguwa in dai wata za ta yi kwalliya shikenan sai ta bata aro shi ne zakkar wannan tsakani da Allah ya yi kama da zakka a bai kama da zakka ba wasu sun kai a shi ma wannan za mu buga wannan ra'ayin gaban goko ya wace ba wasu sun ka ce eh suna da zakka amma sau guda za a fitar da zakka ta da ta fitar guda shi kenan ba ta ko a ilayen yawmil qiyamati tsakani da Allah akwai abin da an ka ce a fitar da zakka ta sau guda yanzu zakkar raƙon manka in ka fitar bana shi nan ba ko fitar ila yawmil qiyamati zinariya da azurfa in kana da dinare da dirhamomi da ka fitar bana shi nan ba ko fitarwa kaga ita ma wannan ba ta yi sawaba ba to sai zanci na hudu shine as-sawaba sun kace tunda annabi ya ce suna da zakka suna da zakka sai dai ya za a yi zakka kayan kawa sun kace kamar irin zakkar dinari da azurfa da da dirhami yadda ake fitar ma zinariya da azurfa kudin zinariya da azurfa zakka haka za a fitar ma kayan kawa na mata kun ba kayan kawa na mata ɗaya ba duk abin da zinariya take ji duk inda zinariya take ko kayan kawan mata ne ko cokali ko ga fanka an kasa ko ga komi an kasa zinariya da azurfa in dai ta kai nisabi kuma ta shekaro wajibi ne a kimanta ta kai masu aikin zinari su auna a fitar mata zakka in ba haka ba ka wa da annabi ya ce ma mata ne ko ji ummu salma tacce mai wannan taska wuta ce qala idza addaita zakatuhu bi kanzin in ke bayar da zakkan mundayen nan ba taska wuta bace ashe kenan zan fahimta dangane da wannan hadisi in bata bayar ba kenan mundayen Allah zai mai shi taska wuta gare ta hakan ga hadisan Aisha ya tambaye ta kina fitar da zakkan mundayen nan da kika yi min kwalliya tace ce a'a yace sun isar miki ga wuta to in annabi ya yi albishir ga wuta ga mata ne aisha da umu salma kan kayan kawansu in ba su yadda mun zaka hudu matar wace ce ta fi aisha da umu salma daraja ta kazanna da kayan zinari ta kifin da mu zaka kuma ta shiga aljanna babu don haka mata mu ne muku nasiya duk wanda ta mallaki kayan kawa yan kunne ko sarƙa ko zobe ko mundaye duk dai wani abu da zinari to wajibi ne shekara duk ki kai ma masu awon zinari su auka su auna in sun kai nisabi sai ki fitar daga kuɗin Najeriya ina fatar kun fahimta muna roƙon Allah ya shirin da mu to wa an samarata to to wanga hadisi ko minti biyu ba su isa ya ce saura minti biyu ko eh minti guda a to mu bashi to kenan sai mu tsaya nan ko to yanzu kai jiya kayan kawa na mata suna da zakka ko to sauran bayani kuma shin yanzu ya halatta mace ta sa kayan kawa na zinari ko azura ko bai halatta ba Allah shi kai mana rai jibi ku tuna mini shi ko sai a yi wannan bayanin abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan sai tambayoyi Eh. eh zina akwai zinari mallakar wana a ah, to ka gani <laughs> kayan masallaci ne amma da a ce wani yan mallake su to eh, shekara duk sai ya hidda musu zakka hmm. Shi kenan. to subhanakallahumma wa